hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin suratu ibrahim alaihi salam akwai faɗakarwa sannan kuma akwai sanar abin da ansa tambayoyi kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah. awa 26 ko yau 26 ga watan takwas na akwai wani bawan Allah da ya kawo wata atamfa ko samfurin wata atamfa a jiya wanda yake cewa yake cewa ya ce ni mai rubuta wannan tambaya mai dinki ne wato tela ne ina cikin yankan kaya sai na ga wani kaya mai rubutun sunan Allah wato Allahu wato akan akan atamfar sai da na dinka na gani kuma mai kayan mai kayan ita ma musulma ce amma ba ta sani ba shi ne ce malam yaya hukuncin a ah, wanda ya ɗinka da wanda ya sa shi ne yake buƙatar a fahimtar da su wanda ita ce a tabbar da ya kawo wanda za ku ga a jikin a tamfar akwai sunan allahu akwai sunan allahu a jiki to irin wannan kusan duk lokaci bayan lokaci ana samun irin wannan a shigo da su ana sayarwa wani lokaci ba ka ga takalmi ne za a rubuta sunan Allah a ciki ko kuma a yi dan wato karamin mushafi na alkur'ani a sa a karkashin takalmin a dinki wannan duk ana yi kuma duk dai abin da ake bukata shine a ci mutuncin musulunci a ci mutuncin musulmi shi kuma musulmi a sa shi yayi wani abin da ransa baya so abin da ya saba wa aqidarsa to yana da kyau idan mu ya zama a buɗe kullum mu zama a faɗake in zaka sai a tabba ko zaki sai a tabba tsaya ki dubi ki ga wani irin zane ne a ciki su waɗanda za su je su ce a yi musu wannan atamfar ko kuma kamfanin da zai wannan atamfar ba wai kamfani ne na musulmi ba taƙila ma ba kiristoci ba ne maguza ne ma gaba ɗaya yanzu kamar wannan ga kamfanin china ne kamfanin block print higher target su ne suka fitar da wannan kuma banda ita ma akwai wata yawanci waɗanda ba musulmi ba su suke sayar da atamfar saboda haka ya kamata musulmi su san me za su saya me za su saka kada ya zamana an an rubuta sunan Allah kai kuma ka saka shi a jikinka kana shiga da shi gurin najasa da datti watakila ya zama tsumma a rika goge datti da shi shiga ban daki da shi wanda duk kun san wannan a musulunci bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallama a jikin zobansa akwai rubutu da aka rubuta sunan Allahu. ba ya ya shiga ban daki da shi to kaga kai da zaka ko ke da zaki zo ki sa a tamfa wacce ke dauke da sunan Allah babu inda za ta kama ba za mutum ba zai shiga ba to kaga ya jefa sunan Allah a gurin da bai kamata ya kai shi ba don haka yana da kyau a faɗa ku su ma teloli idan an kawo musu irin wannan su tsaya su duba in sun gada sunan Allah to su yi wa shi wanda ya kawo musu nasiha matar da ta kawo abin da din a yi mata nasiha nuna mata cewa wannan ga sunan Allah a ciki don haka ita kuma ta san yadda za ta yi ta kubutar da kanta daga wannan atamfar ba wai daidai bane ita ma ta ce bara je sayar tunda da kuɗi na saya to dole ne mayar da kuɗi na da haka ta je ta sayar wannan bai halatta matukar ta fahimci da sunan Allah to sai dai ta yi ta abin nan ko dai ta kona ko kuma akwai da za ta ta yanke inda sunan Allah yake ta kona sauran abin da ba sunan Allah a jiki ta yi amfani da shi ko wajen abin goge-goge ko wani abu amma dai sunan Allah din lalle ne a ga cewa an cire shi daga cikin wannan atafadin saboda haka abin da ya kamata kawai mu musulmi ya zama koyaushe idan mu abu da yake dan ba dai da za su yi ba kada ka zata ko dan an yi wannan sanarwar kuma shi shikenan gobe ba za a yi wata irin ta ba za a kuma yi haka kai ne ya kamata ka zama a faɗake ko da yaushe idan ka abu yake sai wannan da yake tambaya yake cewa idan mutum ya kashe mutum da mota zai yi kafara shin koda ba musulmi ba ne wanda ya kashe din shi ma zai yi kafara magana ta malamai biyu ce akwai masu cewa koda ba musulmi ba ne za ka yi kafara amma maganar da tafi inganci tafi rinjaye ita ce cewa idan ba musulmi ba ne babu kafara dan siyakin ayar da ta zo a cikin suratul nisa'i ta zo da maganar mumini ne wa kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a saboda haka kaga maganar mumini ake wanda ba mumini ba babu maganar kafara ba maganar kafara ta azumi sai dai ko ai maganar diya wasu da dama sukan tambaya su ce to malam mutum ne ya kade mutane sama da ɗaya mutum biyu ko uku ko hudu ko kuma eh, direban mota ne yana jan mota a aka yi hadari fasinjoji kamar guda shida ko bakwai suka mutu a motarsa to in ya tashi kafara kafara ɗaya zai yi ko kuma a'a zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu in ya tashi kafara shine zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu don kowane rai zaman kansa yake wato ita kafara kamar diya ce yadda kowane rai zaman kansa yake in an tashi ba za a ce tunda suna da yawa bara a hada diyar a basu su raba ba a basu diyar mutum ɗaya su raba a kowa za a biya diyarsa kowane kai zaman kansa yake to haka nan wajen azumin azumin kafara kowane rai zaman kansa yake sau ka ba za ka ci gaba ɗaya ka dunkule su ka tattare su ka yi musu kafara ɗaya shi nan ka gama ba a'a sai dai kawai ka nemi taimakon Allah Allah ya tallafa maka kowanne ka yi masa azumin su sittin wannan shine hukuncin wannan yake cewa ah, salamu alaikum malam yaya a karatun wa'azi kamar yadda muke sai a zo a tashi ah, ba wato ba a yi fatiya ba kuma ba a fara da fatiya ba ko laifi ne wato ko ma bida'a ne ya ce a kuma hukuncin fatiya a wajen tarurrukan siyasa da mitin wanda tare da wanda ba musulmi ba wata rana bayan fatiya wanda ba musulmi ba ya ce ya tashi ya taya su addu'a ko wani abu mai kama da haka dai to na farko cewa ko ba ma budewa da fatiya ko ba ma rufewa da fatiya ban san me yake nufi da fatiya ba fatiya in yana nufin fatihatul kitab in yana nufin alhamdu ita ce dai ake cewa fatiha al-fatiha in yana nufin in za mu fara karatu sai mun bude da alhamdulillah mun kai karshe in mun tashi sai mun kuma yin alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim mun kai dallin sannan muka yi abin da ya kamata a ce an yi in wanda yake nufi to ba za mu yi ba saboda ba wanda ya samu ba wanda yake in za ka bude karatu ka karanta fatiha in za ka tashi ka karanta fatiha ah, in kuma yana nufin al-iftitahiyya wato kalmomi na bude darasi ai ba wanda darasi da muka bude babu yabo ga Allah ciki babu salati ga annabi duk abinda za mu sai mun karanta innal hamdalillah da kuma wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bude hudubobin sa da shi alce ta ita khutbatul haja saboda kaga mu muke yin sunnan ma saboda ka wannan shi aka san ana yi a ƙarshe kuma wato abinda ake so in majalisi za a tashi a kai da ka halarci majalisi ko ma wani majalisi ne ba wai sai majalisin karatu ba ko ma wani irin majalisi ne shine kai kafaratul majlis ba wannan shine sunna ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saboda haka daga yanzu in kana zuwa nan duk sanda aka tashi kai wannan ba wai sai mun yi shi a cikin gayya ba wato sai mun zo ina ba ku kuna an shi ba kowa karan kansa zai yi saboda haka kuma duk sanda zamu rufe abinda muna rufewa da sunan Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabi ajma'in muna budewa da khutbatul haja ko muna rufewa da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai isa ba to kaga ashe kace ba a yi to ban san me kake so a yi ba wannan yace jiya kayi bayani yake cewa to zan iya bawa wani malami lada ko kuɗi domin ya sauke mun alkur'ani a isar wa iyayena ko a sauke mun alkur'ani don wata manufa ta daban yawa akwai wancan tambayar da ya maganar taron siyasa ko wani mitin ba a ce idan za a yi taron siyasa kada a bude da sunan Allah ba duk inda musulmi za su haɗu yana da kyau su kawo Allah ciki don haka idan wata haduwa ce da aka zo a yi ta ba da gaskiya ba kawo sunan Allah din zai iya taimakawa saboda haka kawo sunan Allah a gurin da duk musulmi ya haɗu wannan daidai ne saboda haka ba kuskure bane ko da akwai wanda ba musulmi ba ai ba shi ta shafa ba ko musulmin da yake gurin ta shafa in kuna salati kuna abin nan shi ya san ma me zai sai dai ta gunguni ko ya zira muku ido saboda haka shi zamansa a gurin wannan ba zai dame ku ba ko dai ku nuna masa duk inda kuke kuna tare da addinin ku ba daidai bane dan yana gurin shikenan sai ku ji tsoron bayyana addinin ku ba haka ku bayyana addinin ku su ma a gurin da suke haduwa haduwar su koda da musulmi za su yi addu'a su ta, kirista ba za su ce saboda ga ba ba za su yi ba kara ko su ji tsoron ka to kai ma duk inda ake ka fito ka ka nuna addinin ka ka yi addu'a haka ba laifi bane dan ka bude da sunan Allah ko ka rufe taron ka da sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin tirmizi a cikin sunanin tirmizi da kyakkyawar salsala cewa idan ya aka yi majalisi wani lokaci yakan rufe shi da addu'a Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wannan daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufe zama da su saboda haka dan kun hadu ko da wanda ba musulmi ba ya zo cikin ku ya zauna wannan baya hana ku rufe da abinda addinin ku ya koyar sai wannan da yake maganar ka ba wani kuɗi ya karanta ƙur'ani sannan a isarwa da iyayenka ladan wani ladan za a isar wani ladan ne za a isarwa iyayenka shi fa kuɗi ka bashi ba kuɗi ka bashi ba to mutumin da ya karatu ƙur'ani don kuɗi akwai wani lada a ciki <laughs> saboda ka gaba abin da za a isarwa iyayenka na farko kenan na biyu kuma ba inda aka ce ka ɗauko hayar wani ya karanta ƙur'ani ka biya shi ko ka biya shi a ce wannan karatun qur'anin kuma ka ce ka isar wa iyayenka wannan baya daga cikin sunna kai dai ka karanta qur'ani ka roki Allah da shi kamar yadda zuciyar hadisin Imran ibn Husayn iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku karanta qur'ani ku roki Allah da shi ma'ana kana iya karatun qur'ani in ka gama ka daga hannu ka roki Allah rabbi ghfirli wa liwalidayya kai musu addu'a Allah ya gafarta musu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiya ta ina dan kankani saboda ka zaka karanta qur'ani kai tawassuli da karatun qur'anin naka wajen nema musu gafara da nema musu rahama wannan ya tabbata a sunna kuma in kai haka kai tawassuli bi salihil a'mal da kyawawan ayyukanka amma ka dauko hayar wani ka ce ya karanta qur'ani kuma ka ce wai za a kai musu lada ba wani lada da za a kai musu wanda za a ɗauko hayan shi ya karanta qur'ani shi kansa mai laifi ne don akwai waɗanda su suna ɗaukan karanta ƙur'ani ɗin nan wani sana'a ce ɗauko hayar su su karanta ƙur'ani gwargwadon yadda mutum ya shahara da gwargwadon irin kuɗin da za a biya shi in yana karanta in ya karanta ƙur'ani sai ga ana ana ana lissafi wato ana cinikin sumuni sumuni ko rubi'i rubi'i to sumuni a nawa kake yi ko rubi'i a nawa kake yi a kasashen laraba kamar irin egypt haka kasar masar in an yi mutuwa gwargwadon girman wanda ya mutu da wadatarsu da dukiyarsu gwargwadon irin wanda za a je a gayyato saboda haka wasu makarantar ma ba ko ina ake iya gayyata su ba sai gidan masu akwai akwai wanda aka gayyace shi aka ce zo ya yi karatu an yi mutuwa ne aka ce zo ya karanta qur'ani aka zo ana ciniki da shi kan kowane kowane ah, nawa zai karanta ana ciniki da shi sai ya zuba kuɗi tsaba ba aka nemi ah ya yi ragi ya ce a ba ga shi Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba ya za ku nemi in yi ragi bayan Allah ya ce kada a karbi dan kuɗi kaɗan in dai akan ayoyi na ne to kaga wannan jahili shi abin da yake tunani akwai wasu kuɗaɗe da za a iya sayan ayoyin Allah da su bai san cewa duk abin da yake duniya da duniya da abin da duk ta a gurin Allah samanan kalilan ne saboda abinda Allah yake cewa kada saboda san duniya ka watsar da ayoyin Allah ko ka ki karɓar gaskiya ko ka ki yarda da abin da za a karanta maka da ayoyin Allah saboda wani abu na duniya duk abin da yake cikin duniya sama nan kalilan ne saboda haka babu wani kuɗi da zai yanka shi a gurinsa yana ga samanan kasiran ne saboda haka a yanzu ya bi Allah da ya ce wala tasharu bi ayati samanan kalila saboda haka ba maganar wai ka ka ce wasu su zo su yi karatun Qur'ani ka biya su kuma a yi wa mahaifinka ladan sai dai kai ka karanta Qur'ani ka roki Allah ka yi tawassuli da wannan karatun alkur'ani sannan babu inda ya zo a sunna cewa don kana da wata bukata sai ka tara mutane su yi maka karatun kur'ani? a'a duk wannan baya daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya daga cikin koyarwa ta magabata idan mutum ka same shi yana karatun kur'ani ka ce da shi da Allah wani in ka gama ibadan nan da kake ta karatun Qur'ani ka yi min addu'a akan wata bukata ta kaza kaza wannan babu laifi amma ka tara su a cewa ai saukar Qur'ani kuma saukar Qur'ani din da za a haɗu ba fa saukar za a yi ba tunda za a zo a raba mutum goma an rarraba musu alkur'ani din wannan an bashi izu kaza wannan an bashi izu kaza kaga kowa ya tashi bai ba wanda ya haddace ba wanda ya afwan ba wanda ya sauke qur'anin in an hadu mutum mutum 60 kowa ya karanta izu daya to kaga izu daya aka karanta saboda kowa ana yi masa lissafin kansa haka ina wanda ya karanci qur'anin babu ba haka ce ai ba kudi bane bare a ce wannan kai kawo kawo kawo a tara saboda haka kun haɗu iya kowa iya abin da ya karanta iya wanda ya karanta don haka an gama haɗuwa an watse kuma ba a sauke ƙur'anin ba kuma ba ba ba ba sunna akai ba za mu ci gaba da abin da ya saura a cikin tafsirinmu na suratu ibrahim alaihi salam za mu tashi a kan ayata arba'in da bakwai fala ta saban nan ba فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula to kada ka yi tsammanin Allah maɗaukakin sarki zai saba wa manzanninsa alkawarin da yayi inna Allah azizun zuntiqam lalle Allah azizun mabuwayi ne zuntiqam kuma ma'abocin yin ukuba ne ga wanda ya saba masa yau tubaddalu al-ardu ghayra ardi ranar da za a canza ƙasa gairar ardi ba wannan ƙasar ba wasu samawatu za a canza sama ko sammai ba wannan saman ba wa barazu lillahi alwahid alqahar kuma suka bai suka fito fili suka fito ga Allah alwahidi wanda yake guda ɗaya tak alqahar kuma mai rinjaye ubangiji maɗaukin sarki a nan yana ƙara tabbatarwa da annabawansa cewa ba zai saba musu alkawarin da ya ba alkawarin da ya cewa zai taimaka musu kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli ubangiji ya alkawarin zai lirin jaye shi da manzanninsa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati duniya. za mu taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya ubangiji ya yi wannan alkawarin kuma zai cika alkawarinsa ubangiji ya yi alkawarin wannan addini zai ɗora shi a kan addinai gaba ɗaya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya wato shi ya aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallama bil ilmi bil ilmi nafi'i wal amal da ilimi wanda yake mai amfani da kuma aiki na kwarai liyuzhirahu ala ad-din kullih domin ya ɗora shi ya ba shi rinjaye akan dukkan wani addini walau karihal mushrikun ko da masu haɗa Allah da wasu ba sa so ubangiji ya yi wannan alkawari kuma zai cika wannan alkawari addinin musulunci sai ya shiga ko ina da ina sai ya shiga kowane lungu sai ya shiga kowane gida sai ya shiga kowane tsako sai ya shiga birni da ƙauye babu inda addinin musulunci ba zai shiga ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bushara bi'izzi azizin aw bi dhulli zalil da wanda yardar wanda yake mai girma ko da kaskanci mai kaskanci wato da girma ko da arziki sai ya shiga saboda haka ubangiji yake cewa fala tahsabanna kada ka kuskura ka yi tsammanin cewa Allah mukhlifa wa'adihi rusula zai saba wa manzanninsa wato wa'adin da yi a nan sai aka gabatar da wa'adin duk da shine al-maf'ul thani maimakon a ce fala tahsabanna allaha mukhlifa rusulihi wa'ada. sai aka gabatar da wa'adin shine kuma maf'uli na biyu aka jinkirta maf'uli na farko wasu daga cikin malamai suka ce hikimar kawo haka hikimar yin haka saboda a nuna cewa ubangiji baya saba alkawari na kowa ma kowa ma ubangiji in ya masa alkawari baya saba inna allaha la yukhlifu mi'ad ubangiji baya saba alkawari to ballantana kuma alkawarin da ya yi wa manzanninsa shi yasa aka fara gabatar da alkawari domin a nuna cewa kowane irin alkawari Allah baya sabawa sannan aka kawo maganar manzanni daga baya Don a ce maka to idan ba zai saba alkawarin wane da wane da wane ba waɗanda ba manzanni ba to ina kuma ga alkawarin da ya yi ga manzanninsa abu shakka tabbas zai cika wannan alkawarin illa iyaka har kullum mumini ya zama yana da yaƙini kada shakka ta shige shi kada ya samu wato shakku a zuciyarsa jin cewa ko anya wannan addinin kuwa anya za a kai labari a ya sa wa Allah ido akwai wasu lokuta da za a iya samun wato matsaloli su yi wa addinin yawa su yi wa musulmi yawa a sako su a gaba ta nan da can amma lokacin da ubangiji kuma ya so yada addinin ya so ba wa addinin linjaye ka duba ka gani duk irin bala'in da musulmi suke ciki yanzu ba waɗanda ake tsoron addinin su sai musulmi kaga hatta hasumiya wannan ta kiran sallah yaki ake da ita hasumiya saboda an tabbata duk inda za a samu wani burbushin musulunci koya yake koya yake in dai sunan shi musulunci to sai yayi barazana ga dukkan wani abin da ba gaskiya ba ko da kuwa abin nan zaka samu ba wani abin a zo a gani bane amma in dai ya rabu da musulunci to sai ka samu zai tsorata wani wanda ba musulmi ba ka duba masallacin senta eh, din da ake rigima akan gina ta senta din da ake ta rigima za a gina ta a kusa da inda aka yi september 11 su su waɗanda suke wato shi wanda ya mallaki wannan project na gina wannan senta din ba fa wani musulmi bane na ga na kashe ni a'a ba waɗanta mutum musulmi bane irin musula musulan nan ne dai haka kusan yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan abin da amerika take a iraki yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan abin da amerika take a afghanistan wato shi duk abin da ake yi na kashe-kashen musulmi a kasashen nan bai dada shi da kasa ba shi yana goyon bayan gwamnatin gwamnatin amerika bal ma a wasu hirarraki da aka yi da shi a wasu jaridu yana goyon bayan abin da isra'ila take wa 'yan hamas amma ka duba da ya zo ya ce zai yi sentarsa a inda ba sa so ba su kyale shi ba wannan ruɓa musulunci musuluncin bai taimaka masa ba to ka duba duk da yadda yake rubabbe amma kuma tsoro ke ba su to bare kuma gangariyar <laughs> idan rubabbe yana ba da tsoro to bare kuma gangariyar ya motsa kaga dole ne a ji tsoronsa shi yasa musulunci shi ke dauke da sinadarin ƙarfinsa, wato shi karan kansa addinin musulunci in duk za mu kwanta mu ki masa aiki sinadarin da yake yada shi a jikinsa yake haka shi kadai zai rika shiga yana yada kansa wanda baka tsammani sai ka ji wani dan abu da bai takara ya karya ba sai ka ga wai ya sa shi ya fahimci musulunci yanzu matar da wannan kristiyana kristiyana baka yar kaɗe-kaɗe ce yar music ce kristiyana bakar yar music ce kuma ta samu shahara babu inda ba a santa a ƙasashen turai ba kullum tana nan ana ba ta kyaututtuka iri-iri inda za ta je jama'a a tarye ta da tafi da kuɗi amma lokaci ɗaya ta fara fahimta cewa ba za ta yi ta rayu ba babu wani addini na gaskiya tare da ita in kuɗi ne ta tara miliyoyi ba a maganar wai tana da talauci ko tana bukata ko wani abu amma sai ga ta a cikin wadannan lokaci ta karkata yanzu ta zama ma mai wa'azi har ma wasu musulunta suke a dalilinta saboda haka kaga shi musulunci shi yake shi yake wato iza kansa don haka kada ka yi tsammanin wai ubangiji zai zai saba wannan alkawarin ba zai saba shi ba don haka akwai wasu lokuta da za a iya samu musulmi su samu kansu cikin wani halin kakanika yi su samu kansu cikin wasu wahalhalu saboda wasu abubuwa da suka yi wa Allah to amma wannan ba zai cuci addinin ba shi addinin zai ci gaba da zama kuma zai ci gaba da tsayuwa da kafafuwansa da karfinsa kuma zai ci gaba da bada tsoro Allah ce inna Allah azizun Allah gagara ba dauni duk wanda ya ce zai yi da Allah zai rikuma da Allah to ka bar shi da Allah ka gani shi yasa lokacin da ake ta test da test cewa wai abin da ana ta text message cewa za a yi bikin kona kona alqur'ani wasu suna ayi addu'a wasu suna a ayi zanga zanga wasu suna duk wannan bai taso ba na farko dai waɗanda za su yi wannan wata 'yar karamar coci ce da ba ma san ba su wata 'yar karamar coci ce a amerika din sannan kuma wannan duk abin da za ka ce ko za ka faɗa ba zai sa su fasa ba in sun yi niyya ba zai sa su ce to mun je mun janye wannan maganganun ka duk ba zai sa su janye ba sannan abu na uku me kake tsoro ba da Allah suke ba shi Allah da suke ja da shi ka bar su da shi ba ƙur'ani suka ce za su kona ba to ku je ku kona ai kan ma ka lallashe su ko ka ba su hakuri ku je ku yi kamar lokacin da abraha ta zo zai shiga cikin garin maka zai rushe ka'aba sha fitowa suka yi ya ce kishi yana mamaki yaya mun zo za mu rushe dakin da kuke alfahari da shi kuma ku fita suka ce yana da ubangijinsa da zai kare shi ka je ka taba ya tafi yana musu dariya ce ba ga taba ganin sakare ba irin wannan lokacin da abdul muttalib ya je yana neman a bashi a bashi raƙumansa da na mutanen maka da akwaci ce kai mu zo za mu rushe maka ɗakin da kuke alfahari da shi amma kuma kai yanzu magana raƙuman kake ci kawai irin wawan shugaba ne ya ce kaga wannan raƙuman nawa ne wannan ɗakin kuma akwai mai shi za ka ni ba ni kayana ka je kai da mai ɗakin kaga da karshe Allah ya wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul to haka duk wanda yace zai ja da Allah to ka rabu da shi ba da da wa yace zai rukuma da Allah to kuje ga fili ga mai doki inda babu kasa ake gaddama kokawa aura ka Allah azizun ne gagara ba daune zuntiqam kuma ma'abocin yin uquba ne yau tubaddalu al-ardu ghayra ardi ubangiji zai yi wannan uƙubar ranar da ake canza ƙasa ba wannan ƙasar ba wasu wato ake canza sammai ba waɗannan samman ba ubangiji yana gaya mana cewa wannan uƙubar da yake da ya alkawarin zai yi wa masu ƙaryatawa wailun yau mai zalil mukazzibin da ya faɗa za ta kasance a wani yini da ubangiji zai canza ƙasa da ake takawa wannan ƙasar da ake takawa ya canza ta da wata ƙasar sama da ake gani ubangiji ya canza ta da wata saman malamai suna da magana biyu a nan wasu suka ce ita wannan ƙasar ita ce sai dai za a canza siffarta da kamanninta abubuwan da ka sani a doron ƙasa duk za a kawar da su gidaddajin da kake gani da duwar watsu da ƙoramu duk za a kawar da su duwar watsu gaba ɗaya Allah ya nike su su narke su bi iska koramu su kafi. su bushe ubangiji ya daidaita ƙasa ɗin ta zama babu wani tudu da kwari yas'alunaka anil jibali فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا amta. ta yadda ubangiji zai niƙe duwar wasu gaba ɗaya ya bar ƙasa ta zama fili fayau shi ne ƙa'an safsafan fili fayau fetal wanda za ka gan shi la tara fiha wajen ba za ka ga wani rami ba wala amtan ko tudu saboda ka daga inda duk kake za a duk inda yake zai hango da an ce taho nan ba za ka ce yayi masa nisa ba zai hango sannan kuma zai ji duk sanda aka ce aka yi magana zai ji wanda yake kiransa to ubangiji zai canza sifar wannan kasar daga yadda kasanta zuwa wata zuwa wata kasar daban wato wata sifa daban shine wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat lokacin da ƙasa aka aka ƙara miƙar da ita maimakon kaga tudu da kwari da rafi da ruwa da dutse gaba ɗaya aka miƙar da ita ta zama flat shine muddat wa alqat ma fiha ta jeho da duk abin da ke cikinta wata khallat ta yi watsi da duk wani abu da yake tattare da ita saboda haka mutanen da suke ciki duk sun fito ma'adanai da menene duk da yake ciki duk ubangiji ya sa ta fitar da shi to wannan wasu malamai suka ce wannan shine tabdilul ardi din da za a yi zatin ƙasa din yana nan amma za a canza siffarta haka nan ita ma sama zatin ta yana nan amma za a canza siffarta taurari da rana da waye da ka sani duk ubangiji ya tarwatsa su irin ɗabi'ar da ka sani rana ta hudo ta faɗi taurari su fito a cikin sararin samaniya ubangiji duk ya canza su ya tsatsaga saman idan sama'un shakkat wa azinat li rabbiha wa huqqat ta tsage ko idza sama'un fatarat ubangiji ya tsatsaga ta yawma tashaqqu sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila ubangiji ya tsaga ta ko su ma taurari wa idza nujumun kadarat taurari su ma ubangiji ya watsa su ya warwatsa su da saman ba saman da ka sani ba ita bace wato kamanninta an canza shi gaba daya to wasu suka ce wannan shine tabdilul ardi din da tabdilus samawat da Allah ya ce zai wasu suka ce a'a ita kasan wannan kasa din gaba ɗaya ubangiji zai tafiyar da ita ya kawo wata sabuwa fil ba wannan ɗin ba wata sabuwa fil wadda ba a taɓa saban Allah a kanta ba ita ce wadda ubangiji maɗaukin sarki zai kawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin sahal ibn sa'ad yana cikin bukhari da muslim annabi yake cewa yuhsharun nas يوم القيامة على أرض ka صفراء بيضاء ko كقرص النقي كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tara mutane a tashe su a tattara su a filin mahshar a matattara ranar gobe kiyama ala ardin a wata ƙasa wacce ke baida faraƙal afra mai jaja-jaja fara ce amma kuma tana da jaja-jaja ce ka ƙursatin naƙi kamar gasasshiyar gurasa musan gurasa an gasa ta ga ta fara amma kuma za ka ga jajajajen alamar gashi to haka kasar za ta ubangiji zai tashi mutane akan irin wannan kasar laisa fiha ma'lamun li ahad babu alamar kufan wani guri na wani mutum ba za ka samu gida ba ba za ka samu dutse ba ka samu komai ubangiji zai cire da kanta a wata ruwaya abdullahi dan mas'ud yana cewa za a canza ƙasa ta koma kalfidda kamar azurfa ubangiji ya mai da ita kamar azurfa ta zama ƙasa ce wacce ba a taɓa saɓa wa Allah a cikinta ba ba a kuma taɓa zubar da jini a kanta ba ubangiji zai tara halittu duka a kan farfajiyar wannan ƙasa sannan halittu su shiga cikin wani hali na kakanikaye ta yadda gumi zai kai har ga haɓarsu. aisha Allah ƙara mata yarda tana cewa ana awwalu man sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was aisha radiyallahu anha ta ce ni ce farkon wanda na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ma'anar wannan ayar da ta ce ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba sammai ba waɗannan samman ba ta ce ni na tambayi manzon Allah mai ake nufi qultu aina nasu yawma idhin ya rasulullah ta ce ina mutane tunda za a canza ƙasa su mutane su kuma ina ina za su tafi babu ƙasa kafin a naɗe ta ina za a kai su qala ala sirat nabi ce akan siradi wannan muslim ya fitar da shi imam bukhari bai fito da shi ba amma muslim ya fitar da wannan ruwayar cewa mutane za su zama ala sirat abdullahi dan abbas ya ruwaito daga aisha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawlihi ta'ala wal jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was yamini da Allah yake cewa ƙasa gaba ɗaya. a ranar kiyama za ta zama jimka ce ta ubangiji sannan gaba ɗaya sammai ubangiji zai naɗe su a hannunsa na dama sai ta ce fa'ainan nasu yau ma izini ya rasulallah ya ma'aikin Allah su kuma mutane ina za a kai su a wannan ranar sai ya ce hum alamatni jahannama suna doran kan doran jahannama shine siradi din sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yarda yake cewa kuntu qa'iman inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina tsaye gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu habrun min ahbaril yahud sai ga wani malami daga cikin malaman yahudawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala assalamu alayka ya muhammad sai yace assalamu alayka ya muhammad sauban yace fa dafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha sai na tunkuɗe shi na hankaɗe shi ya kusa faduwa ya suma saboda wannan hankadar da na yi masa faƙala lima tadfa'uni malamin yahuda ne ya ce wa sauman don me ka hankade ni haka don me ka bangaje ni haka sai ya ce faƙulta ala ta ƙulu ya rasulallah ka san cewa assalamu alaika ya muhammad ce to ba za ka ce assalamu alaika ya rasulallah wato ka faɗi sunan shi ƙarara tsirararsa don ka ci mutuncinsa فقال اليهودي سوى النبي يهودي يتشي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله mu mun yi laifi mun kira shi ne da sunan da iyayensa suka sa masa iyayensa suka sa masa Muhammad muka kira shi da Muhammad me laifin mu anan manzo sallallahu alaihi wasallam da yaji sai ya ce inna ismi Muhammad alladhi sammani bi bihi ahli ce sunana ne Muhammad da shi kuma aka aka aka rada min suna saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa thauban ba abin fada bane ai bai yi laifi ba ya kira da suna da wani abu ne shikenan sallallahu alaihi wasallam bayhude sai ce ji'tuka ji'tu as'aluk na zo zan maka tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a yanfa'uka shay'an in haddathtuka in ma ka tambaye ni na gaya maka zai amfane ka ne tunda kai baka yi imani da ni ba bai yarda cewa manzon Allah bane to in na gaya maka da za ka tambaye ni zai amfane ka sai bai hudun ne ce asma'u bi uznayya zan ji da kunni na wato zan ji dai da za ka faɗa ka faɗa ɗin ji wato kamar ya zo ne ya zo ne yar ƙuri ya zo ne ya ƙura manzan Allah ya je ya ce wa mutanensa ai ya je har majalisar manzan Allah ya kure shi to shine sai manzan Allah ya ce fana kata rasulullah bi'udin ma'ahu sai manzan Allah ya ya ɗan sa tsinken da yake hannunsa ya karta ƙasa faƙala sai ya ce da shi sal tambaya abin da ka zo tambaya ya sai فقال اليهودي سيب يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ran da za a canza sama da ƙasa a naɗe su a canza su ina mutane za a kai su tambayar da ya zo kenan to kaga ba wai tambaya zo kan imani ko na abu a shi ya zo ya kure manzo Allah ne ya karanta a cikin littafansu ya karanta wannan ansar so yake ya ji ansar da manzo Allah zai bayar za ta yi daidai da abin da ya karanta cikin maganganun annabawa to da yake manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah manzo ne na gaskiya ba na karya ba saboda ka babu maganar cewa a dake shi ko a hankade shi ko a mare shi a lokacin da sauban shi ma shi sauban ba ya yi wannan abin da yi bane dan an zo tambayar manzon Allah a'a shi ya ga kamar an zo an yi rashin kunya tunda an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa karara maimakon ma ya dan saka ya ko ya ce ya rasulullahi ko wani abu shi ma daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ai ba laifi ba ya kira ni da sunan da na suka samu shikenan a kyale shi to duk mai gaskiya baya jin tsoron a zo a yi masa tambaya ba ba abin da zai tashi hankalinsa saboda haka manzo Allah ce in na gaya maka zaka zaka amfana ne da abin da zan gaya maka yace eh zan ji da kunne na ce to to ka tambayi to shi ne tambaya ya ce aina ya kunun nasu yau mutu baddalul ardu ghaira al ardi was samawat sai manzo Allah ce hum fi dhulma dura al za su zama cikin wani duhu kafin wato gadar siraɗi to za a je su a kusa da gadar siraɗi cikin wani duhu Kala sai bai yahudan ya ce faman awwalun nasi ijazatan suwa za su fara wucewa su tsallake wannan gadar sai manzo Allah ya ce fuqara al talakawan muhajiru da su za su fara ketarewa bayahuda ya ce fa ma tuhafuhum hina yadkhuluna janna to in sun shiga aljanna mecece tsarabar su wato da wani abu za a fara karyar su a fara yi musu tsaraba da shi fa qala ziyadatu kabidin nun nabi sallallahu alaihi wasallam yace naman wato ah, hantar hantar kifi da ita za a fara tarasu qala fama gida'uhum fi asriha in sun gama cin wannan me za a kawo musu a matsayin abinci sai manzo Allah ya ce yunharu lahum thawrul janna allati kana ya'kulu min atrafiha bijimin san gidan aljanna za a yanka musu wanda yake kiwo a gefen aljanna shi za a kamo a yanka musu su ci qala fama sharabuhum alaihi in sun ci me za su sha manzo Allah ya ce min ainin fiha tusamma salsabila wani ido marmarar ruwan ido ne da ake kiranta salsabila qala sadaqta yace gaskiya ka faɗa amma ba zai ba zai imani saboda haka da Allah ce arifuna hu kama arifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna alhaqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiyar manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma daga cikin su ga akwai masu koyi gaskiya suna sani da haka shi bai hude ya san gaskiya ta kewaye sabanin banasari shi kirista kwata-kwata cikin jahilci da fagam yaki har kasa saura zai je coci a masa wake-wakensa da sauransu amma bai san inda aka sa gaba ba bai san inda aka dosa ba saura ka shi cikin jahilci su ne Allah ya kira abu suke yi bisa jahilci shi kuma bai hude yana da ilimi ya karanta ya gani amma ba zai bi ba kawai saboda taurin kai to kaga a wannan hadisin na biyu na sauban wanda yana cikin ah, musnad imam ahmad Ah, yana cikin sayo muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya gaya masa cewa hum fi zulmati dunal jisri suna cikin wani duhu kafin kafin wato siradi a hadisin aisha kuma aka ce suna kan siradi ibnu taymiya yake cewa hadisin thauban ya fi daidai da abin da ya zo cikin cikin sauran abin nan sauran sauran nassoshi na alkur'ani cewa za su kasance a cikin sama. saboda Allah a cikin wannan aya cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati sai ce wa barazu lillahi al-wahid al-qahar kaga ashe ba a zai kan hawan siradi ba kenan wannan wawu din wasu da tawawul hal ce ai wa qad barazu lillahi al-wahid al-qahar alhalin sun fito ga Allah fili wanda shine al-wahid guda ɗaya tilo al-qahar wanda yake mai rinjaye isnadin hadisin Aisha isnadi ne mai kyau amma imam al-bukhari bai kawo shi ba wala Allah ko saboda hadisin sauban ya fi fito da abin karara za su kasance a gulma a cikin wannan duhu ne ubangiji zai haskaka wannan duhun da haskensa shine wa asharqatil ardu bi nuri rabbiha duniya kuma ta zo ta yi haske to kuma daga ba sai a zo a raba a raba haske kowa a bashi gwargwadon imaninsa munafiki kuma ya rasa samun haske gaji dai an ba wani haske gashi nan haske ne mai karfi amma na kusa da shi ba zai amfana da shi ba wato wannan wani wani abu ne daban a lahira ga ka kusa da wanda yake dauke da haske amma ba za ka amfana da shi ba tunda ba naka bane shine a wannan lokaci muna munafikai za su yi na nakta min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'azab su rika cewa ku dan dakata mana mu dan dosa na hasken ku mana ce ku koma ku nemo naku duniya can kuka baro hasken a can ne za ku ɗausano hasken ba a nan lahira ba Allah ce wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal a wannan rana zaka ga mujrimai masu laifi muqarranina fil asfal a daure fil asfali a cikin wato kukumai a cikin sarƙoƙi an haɗa hannayensu da ƙafafuwansu an ɗaure an haɗa hannayensu da wuyansu an ɗaure can kuma ƙafa an ɗaure malamai suka ce ana nufin mukarrani na fil asfad kowanne mai laifi za a hada shi da dan uwansa uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'malu ce ku tattaro waɗanda suka suka yi zalunci ku tattaro su ku haɗo su da da dangogin su da abin da suke bautawa saboda haka duk wani mai laifi za a hada shi dan uwansa mai laifi wanda suka haɗu suke yin wannan laifin saboda haka in wato barawo ne a hada shi da dan uwansa wanda suke fita tim din da suke fita ta sata sai a hada su a daure su gu in mazinaci ne a hada shi da yar uwarsa mazinaciya ko abokansa da suke fita zana din a daure su guri guda haka ubangiji zai yi musu a hada su da su, a haɗe su guri guda shine ma'anar muqarranina fil asfad kamar yadda Allah yake cewa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin ranar gobe kiyama ya rika cewa ya laita baini wa bainaka ina ma ni da kai an samu tazarar gabas da yamma wato ina ma ni da kai ba mu taba haduwa ba Allah ce falan falan falan yanfa'ukum al-yawma zalamtum annakum fil azabi mushtarikun tunda kuka zalunci kanku kasancewar ku yau gaba ɗaya an haɗa ku a cikin azaba an haɗa ku a cikin jahannama wannan ba zai amfane ku ba wato a ɗabi'a ta rayuwar mu ta yau da gobe duk abin da ba kai kaɗai ya samu ba sai ka ji da sauki ko wani asara ce aka yi ta gama kowa da kowa a kasuwa wannan yayi wannan yayi sai ta zo maka da sauki abinda balarabe ke cewa idza ammat khaffat bala'in da ya zo ya shafi kowa da kowa sai ka ga ya zo da sauki ka ga cewa a guri kai kaɗai ne abin ya shafa to sai ya fi maka ciwo ya fi maka zafi wannan shine ɗabi'a ta ta, dan adam a nan duniya shi yasa lokacin da aka kashe sakhar dan abin dan dan dan hamsa lokacin da take masa take masa take masa risa'i yuzakiruni طلوع wa صخرا واذكره لكل غروب شمس سكتا ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي ba بعدن ina ga mutane da yawa ga su kusa da ni su ma suna kukan sun rasa yan uwansu ba da na kashe kaina wato ganin cewa ba ita kadai abin ya shafa ba ya shafi ma wasu wannan shi ya sauƙaƙa mata mata zafin abin da take ji to a lahira abin ba haka yake ba ka'idar canzawa take shine ubangiji ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azab mushtarikun tunda kuka yi zalunci kasancewar ku cikin azaba kuna tare kuna haɗe wannan ba zai amfane ku ba wato wannan ba zai rage muku zafin abin da kuke ji ba kace to ai tunda dai ba saukin ta dai ba ni kadai bane wannan ba zai kowa kansa yake ta kowa kowa ta kansa yake kuma kowa sai ya ji a jikinsa Allah ce sarabiluhum min qatirani wato tufafinsu da za su saka min katiranin na narkakkiyar dalma ce kake tsammanin narkakkiyar dalma ta zama ita ce kayan sawa mutum ai azaba ta kai azaba wa taksha wujuhahum nar kuma wuta tana lullube su kamar yadda Allah ce talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun wato wuta za ta rika cin fuskokin su a ciki suna wato fuskokin su na murtike a tabarbune saboda bacin rai hadisi ya tabbata daga abu malik al-ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam cewa arba'un fi ummati min amri jahiliya abubuwa hudu da suke faruwa a cikin al'ummata suna daga cikin ayyukan jahiliya wato ayyuka ne da ake yi kafin musulunci kuma wasu ba su daina ba la yatrkunahunna kuma mutane ba su daina ba la yatrukuhunna al-fakhru bil ahsab to ya rika alfahari da asalinsa su yan asalin su kaza ne kaza ne wannan jahiliya ne haka nan at-ta'nu fil ansab a rika sukan nasabar a ci ai wani ba dan ba dan ba ana shakkar dai wannan ɗansa ne kai ba ɗansa ba ne wannan ma abin nan ne na jahiliya aiki ne na jahiliya wal istisqa ibn nujum da neman ruwa ta hanyar taurari ne su rika ganin cewa tauraro kaza shi yake musu ruwa ba Allah ba sannan wanda ya hatu alal mayyit da wanda zai rika da kuka irin kuka na na na na na sauti ba kuka na hawaye ba daga sauti ana kuka saboda saboda mutuwa annabi ya ce wannan ihatu idza lam tatub qabla mautiha matar da take ruruwa saboda an mata mutuwa in dai bata tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiran annabi ce za a tashe ta ranar gobe kiyama tana sanye da sirbal wato tufa min qatiranin tana da dalma ko narkakkiyar tagulla wa dir'un min jara da kuma silke na kazuwa wato fatar ta gaba ɗaya za ta zama kazuwa ce kazuwa ta rufe ta wanda ya san kazuwa ya san mai kazuwa ubangiji ya ce zai Allahu kulla nafsin ma kasabat ubangiji ya yi haka don ya sakan kawo rai kowace rai abinda ta tsoro wuta ranar gobe kiyama wanda ya yi mai kyau ya ga mai kyau wanda yi mara kyau ya ga mara kyau Allah ka kiyashe mu inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne wato hisabin ubangiji duk da cewa halittu na farko da na ƙarshe mutum da aljan dabba da tsuntsu kowa da kowa za a yi za a yi hashirinsu za a tara su gaban ubangiji musu hisabi ubangiji cikin gaggawa zai iya gama cikin gaggawa zai iya gama waɗannan halittu gaba ɗaya har tsuntsaye har dabbobi su ma sai an tara su a mahshar sai an kawo su gaban ubangiji sai an musu hisabi an musu shari'a a tsakankaninsu da ala cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min shay sai yace thumma ila rabbihim yuhsharun to duk wani tsuntsu da wata dabba da wani mai tafiya a doron kasa gaba daya a ranar gobe kiyama sai an tattara su gaban ubangiji an musu shari'a amma da haka ubangiji zai yi musu hisabi har dan aljanna ma yayi baccin azhar a cikin gidan aljanna ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila kaga ahsanu maqila wato yan aljanna sune za su yi kailula an san kailula kailula shine baccin da ake gabanin azhar mu muna mu yanzu muna yin shi bayan azhar amma asali kailula gabanin azhar dan lokaci mutum ya dan zaun ya dan kwanta ya ya huta shi ake kira kailula annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kailu fa inna shayatin la taqilu ku rika yin baccin kailula saboda shaydanu ba sa yi shi yasa a wani lokaci akwai wani dalibi da aka yi a kulletul hadis a jami'a kasan dan hadisi saboda kan aka zo ana karantu malami ya shigo in lokacin kalula ya sai koma bayan aji ya ce kilu fa inna shayatin la taqilu sai koma malami yana karatu shi kuma sai kwanta bayan aji wai wai saboda shaydanu ba sa kalula shi sai yayi to kaga duk da ba daidai ba bai kamata ba saboda sauraron karatun wannan wajibi ne kailula kuma ai ba wajibi ba ce to amma shi gani yake tunda ya shigo kulliyatul hadisi to dole ai aiki da hadisi ko a ko ina ma to ubangiji ya ce inna allaha sari'ul hisab hadha balagun linnasi wannan saƙo ne da ubangiji ya isar da shi ga mutane a haza wannan damirin yana komawa ko dai ga wannan sura din tun daga farkon ta har zuwa nan saƙo ne ubangiji yake isar da shi ga mutane ko kuma shi ƙur'anin gaba ɗaya da abin da Allah ya saukar na alqur'ani har zuwa lokacin saukar wannan ayar balagun linnasi saƙo ne da ake isar da shi ga mutane wal yunzaru bihi dan kuma dan a gargade su da shi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma dan su san cewa abin bauta guda ɗaya ne tak Wali ya tazakkara ulul albab kuma masu hankali Wali ya tazakkara ulul albab ah, Wali ya tazakkara ulul albab na kuma masu hankali su wa'azantu kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai ya ambaci na farko saƙon ya iso ga mutane idan saƙon ya iso ga mutane sai a gargaɗe su da shi mataki na biyu in an gargaɗe su da shi sai su samu ilimi domin sai bayan gargadi ya shige ka sannan ka tashi neman sanin abin da ya waje baka san shi sannan in ka san shi to daga lokacin kuma zaka wa'azantu at-tadhakkur zai zo shine wali yadhakkara ulul albab masu hankali kuma su wa'azantu ashe kaga wanda ake masa wa'azi baya ji baya dauka baya da hankali don da Allah ya ce daman masu hankali ne za su ji wa'azi ya yi musu amfani Allah maɗaukin sarki ka sa mu cikin masu hankali abinda muke faɗa Allah maɗaukin sarki ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in